يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود أبو دياس انتبتك الله سبحانه وتعالى ما يقوى ما يقوى ما يواند إرايا مدوى وانا يمتي ما البركة yammacin lahadi daren litinin sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir hijiran manzan rahama sallallahu alaihi sallama da garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da shida ga watan nuwamba shekara ta 2022 allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ja kwanan mu zuwa wannan rana mai albarka ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya ta markazu salafiya wacce take lamba 46 titin majalar tudun wada zaria domin ci gaba da karatun littafi mai albarka littafin da ake koya mana ɗabi'u a cikinsa littafin da mawallafin wannan littafi yake ƙoƙarin ya ɗora ka a kan wani tafarki wanda idan ka hau wannan tafarkin ɗabi'unka za su tsaftato duk lokacin da aka samu tsarki a ɗabi'ance to wannan yana taimakawa wajen zuciya ita ma ta samu tsarki ita kuma zuciya idan ta samu tsarki to a lokacin ne ake samun setuwar hankali da setuwar tunani da miƙewar ibada shi yasa gwargwadon tsarkin zuciyar mutum gwargwadon kyawun ɗabi'unsa gwargwadon tsarkin zuciyar da kyawun ɗabi'un guda biyu gwargwadon kuma kusancin shi ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ɓangarori guda biyu dole a same su tsarkin zuciya yana da ɓangarori guda biyu ko ɓangarori guda uku ɓangare na farko wanda yake da alaƙa ta kai tsaye tsakanin bawa da mahalicci Bangare na biyu wanda yake da alaƙa da bawa da mahalicci ta ɓangaren ibadoji bangare na uku wanda yake da alaƙa da mu'amalarka da mutane ta yau da kullum wacce waɗancan ɓangarorin guda biyu da tsarkin zuciyar duka su suke taimakawa a samu miƙuwa da cetuwar ɗabi'a har ta kasance ta hau kan a tafarki da hanyar da ake so ta kasance a kai a takaice daga cikin manya-manyan abin da malam yake so ya zaura mu a kai shi ne ya za a yi abin da ka ilmantu da shi abin da ka sani aya ɗaya aya biyu wani ya ce alhamdulillah ya iya zuwa wani balin da karatun sallah kamar yadda ake cewa alam tara alam na sharha zuwa nasi to ko ka san sakonni da yawa waɗanda suke tsabtace kwakwalwa da zuciya a cikin daga alam na shara'a zuwa na. idan a nan ka tsaya to shin ka gama tasirantuwa da abin da ka karanta a'a kana ganin ah, abin nan arba'in nawawi na na na na imamun nawawi hadisai arba'in kana ganin arba'in ne kadai to ai arba'in dinna sun yi yawa ma idan ma'auni ne za a yi a ce su kai yadda za su taimake ka ka samu sai ce ballantana a ce har ka karanta hadisai arba'in ka karanta bulugul maram ka karanta riyadu salihin ka karanta wani bangare na bukhari muslim to ina jika waɗannan karatuttukan ka ce yau ka haddace fi goma gobe kana hankoro kana himmar ta kai sha biyar ashirin ka kai yasin ka kai wala tujali ka kai kafi to ina tasirin kashi da sajada da ali imrana da bakara da hud a cikin rayuwarka wannan shine babban sakon da malam ya markade ya ya sanya shi a cikin wannan littafin ne albarka kada karatunka ya gabas mutum kuma ya yamma ko ya gudu rahat musharrifatan wa ruhtu mudharriban shattana bayna musharrifin wa mudharribin kamar yadda mai hikima yake ce Allah ya samu dace wannan shine majalisunmu na hamsin Allah ya karba mana majalisan da muka gabatar abinda muka yi daidai a cikin su Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya mana gafara ya canza mana shi zuwa lada kafin mu ci gaba akwai wasu tambayoyi ina ganin ba su da tsawo ya kamata mu dan waiwaye su wanda ya ce assalamu alaikum wa sallallahu alaikum salam Allah ya kara malin lafiya amin ina maka fatan alkhairi ina da mashina sai na ba da face da haya to kuma sai aka ce mun haramun ne muna yin wannan saboda wata hanya ce ta karfafa tattalin arziki wata hanya ce ta yaukaka aljihu da kara masa faɗi da samun abin da zai rika shigo maka mata ne a cikin gidaje maza ne masu keke na kai masu kaza duka ana yi da babura da mashina a baya ko mota hayas ana bayarwa domin a rika kawo maka balance ko ake cewa duk sati ko duk kullum misali sai kasance wannan yana wakiltar cefanen gidanka ko kamar yadda ake cewa amma yin gidan bai da a me hukuncin wannan a takaice abin da yake daidai shine mu sani shari'a ba ta hana ka amfana da duk wata hanyar da za ta karfafa tattalin ta hasali ma ai ita ta dora ka akan wannan tafarki a walatan sana fi wata minan duniya karka bar wani alfairi karka bar wata dama duk wani alfairin da za ka samu ba hana ta ba amma shari'a sai ta sa kai ne domin a samu tsaiti a samu tsabtatuwar eh, ko tsabtar da za ka kai bakinka abinda yake daidai shine idan kana da keke na misali ko kana da babur ko mota ka bayar to kuskure ne ka ce kayan ke mai kullum ya kawo maka dubu biyu ko dubu biyu da ɗari biyar ko duk sati ka ce dubu sha biyar ko sha takwas ko duk sati dubu talatin misali ga masu mota me dalili akwai uncertainty akwai zarar a ciki kuma daga cin abin da yake haramta kasuwanci ko alaka shine in aka samu zarar ko jahala ko uncertainty ma'ana abin da yake babu tabbas shi yanzu da ya fita ya je ya burga mashin ɗinsa ya tafi bai da tabbas zai samu dubu biyu to idan bai da tabbatin zai samu dubu biyu kai kuma ka tsora masa dole sai ya ba da dubu biyu to abin da yake daidai shi ne, wanda kuma a addinance a al'adance duk yayi daidai a addinance ka ba matsala a al'adance ka taimake shi socially misali shi ne ka ce mai ga wannan mashin ɗin ko babur ɗin nan na siyar maka da shi a naira misali dubu ɗari uku za ka rika bani kaza duk sati ko duk kaza an riga an siyar mun fahimta an riga an siyar saboda haka yanzu mashin nashi ne yana biya bitaksi insolmental yake biya yana biya a hankali kaga babu kura wannan kuma kai akwai abin da zai taimake ka shine zai fi kulawa da mashin nan saboda hasan nashi ne amma yadda suke gara wannan ai sai a hankali ko keke ko a ya san nashi ne saboda haka mutum ya fi kulawa da dukiyar da ba ta dukiyar da tashi ce idan ya saba da ma'aunin abin da yake daidai abin da yake daidai abin da ba naka ba shi ya fi kamata ka kula da shi saboda naka sai da yi da shi amma wannan kaga zai tambaye ka zai ji ba daɗi idan aka cutar da shi misali wannan ita ce hanya ta farko wacce babu kura a ta hanya ta biyu ita ce sai ka ce mata duk abin da aka samu a kullum ko a sati to za mu raba gida biyu ko gida uku ka ce gida uku ɗaya ka ɗaya na shi ɗaya na mashin ko ɗaya na keke ko ɗaya na sabis ko ma mai to kaga in kai wannan babu matsala wasu suna da wata hanyar ma sai su ce ɗaya naka ɗaya nawa ɗayan kuma za a rika ajewa na sabis idan aka kai ƙarshen wata ba abin da ya samu sai mu raba rabi naka rabi nawa to shi kuma wannan amfaninsa akwai an cire kwansakanci da wancan abin da yake na rashin tabbas da ɗora masa abin da yake bai da yakinin zai samu ko bai samu ba to amma inda giza ke sakan su kuma masu mashin a wannan babu masu aikin sai a kasa samun amintaka amana zai zo ya ce a kila ya buga ya samu dubu biyar sai zai ce dubu uku ya ce dubu ɗaya da ɗari biyar naka dubu biyu naka misali kuma ya murza gashin baki ya gaba shi ya sa abubuwa guda biyu jama'a duk sanda suka shigo cikin al'umma ba yadda za a yi al'umman nan can ƙarya da haɗinci waɗannan guda biyu to har gara man fetur a kwarara ma yayi da karmami a kyasta shi har gara wannan ƙila in allah ya kawo wani ruwa ya kashe shi amma waɗannan biyu to rugujewar al'umma ta zo duk sanda ƙarya ta yi yawa duk sanda ha'inci ya yi yawa shi ya sa yi daga cikin manya-manyan alamomin tashi da kiyama ta da yau lamana kuma aka ce amana kar ka ɗauka ta kuɗi kawai ake nufi akwai amana ta magana akwai amana ta aure akwai amana ta zumunci akwai amana ta makwabtaka kuskure ne tsuke bakin amana a kan kawai abin da ya shafi amana ta kudi ko amana ta sirri amana ce mutum ya ce ya faɗa maka ya ce karka faɗa maka ya ce to duk da dai ya ce karin fada faɗa ba kowa amma ni da kai ga wannan ba daidai ba so waɗannan hanyoyin guda biyu hanyoyi ne masu kyau waɗanda za su fitar da mutum daga cikin kurar yin abin da ba daidai ba amma ta biyun tana da matsala ba wai jin bata halatta ba a din karancin amana a cikin mutum wallahu ala wannan yana tambaya akan ba ufa ɗalibar makulu babu lokaci Allah ya kai mu lokaci insha قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو الحسن أبو بكر ابن الحسين الإمام محمد بن الحسين أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن ابن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية أن معاوية النصر معاوية النصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد وقال غير شعيب وعلقما وقال غير شعيب وعلقما ولم أر شعيبا ذكر علقما قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله عز وجل هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي أوليتها هلك قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن خيرون قال حدثنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي, النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعته يقول قراء هذا القرآن ثلاثة رجال فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدودا يقول والله يقول إني والله ما أتقب من القرآن حرفا كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره ورجل قرأه فأسهر ليلا وأظمأ نهارا ومنع به شهوته فجثوا في براني في برانتهم وركضوا في محاريبهم بهم يهدي الله عز وجل عنا العدو وبهم يسقينا الله تعالى الغيث وهذا الضرب من أهل القرآن أعز من, من الكبريت الأحمر قال المصنف رحمه الله تعالى الأخبار في هذا المعنى كثيرة ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إن هم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم أعاذنا الله أعاذ الله حملة القرآن من ذلك فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله عز وجل يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جل, عند الله جلت عظمته قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن إسحاق, إسحاق حدثنا عبد الله بن إسحاق بن زاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القوانيني قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله جلت عظمته malam bai gushe ba har yanzu yana isar da sakon Allah yana kuma tsayar mana da hujja karatun yana da daɗin ji da daɗin sauraro amma kuma yana firgita mai hangen nesa saboda daga lokacin da ka ilmantu ka sani hujja ta ƙara tsayuwa a kanka ka ki sani kuma ka tozarta ilimi Allah sa'alu Allah sa'alu illam ya'lamu inna ma shifa'u lihi su'al kaga zaka yi tambaya zaka nemi ilimi amma idan ka ilimantu to dole ka yi aiki da shi falalar da take jiran ka bawon Allah idan ka san ilimi ka fahimci wani abu kai aiki da shi ka da darajarka a wajen Allah tauraro ma mai tsananin haske wanda yake can sama da kai ka daraja da cillawa sama a wajen Allah saboda girman matsayin kai aiki kai ka san abu kai aiki da shi wanda mun sha faɗa a nan ne kafaɗin maza suke zubewa ko suke faɗi a nan ne ake haduwa da kalkashi da kuɗewa da bawon ayaba a zane Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ما لن يروي تونا آه، حديث فو أثر بيك تارد مودة جمال منسى محمد جمال آه، منسى أبو محمد يحيى بن محمد آه، بن محمد بن صاعد جمال منسى شعيب بن أيوب جمال منسى عبد الله بن نمير جمال منسى معاوية النصري جمال منسى الأسود بن يزيد daga malaminsa shu'aib amma kuma waƙala غير شعيب وعلقمة ولم أرى شعيبا ذكر علقمة mana akwai سابان إسناد hanyar da ta zo ta hanyar shu'ai eh, hanyar da ta zo ta hanyar wani shu'ai ba ambaci alkama ba amma shu'ai shi ya ambaci alkama a cikin isnadi yace qala qala abdullah bin ya'ni ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud babban malami sahabin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam masanin qur'ani wanda ya faɗi wata kalma wacce khallada har tarihi tarihi har abada wannan kalmar tana nan rubuce a goshin tarihi ana karanta me yace wallahi ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب, أعلم بكتاب, الله, أعلم بكتاب الله مني تبلغني إليه الراحلة لذهبت yake cewa wallahi babu wata aya a littafin Allah subhanahu wa ta'ala face na san yaushe aka saukar da ita a inda aka saukar sannan a kanwa aka saukar da a ce akwai wani a bayan kasa wanda na san cewa ya fi na sanin littafin Allah kuma raƙumi ko abin hawa zai iya kai ni wallahi da na wannan hadisin shi kanshi lakta ne mai zaman kansa karatu ne akwai fa'idodi da yawa amma a takaice ya nuna maka yadda ake koyon ilimin qur'ani ya ce maka manin min ayatin ashe idan kana so ka ilmanta a ce, ka rika fahimtar aya aya inda ya ce ma min ayati dalili shine duk da ka san wata aya baka san wata aya ba to ƙur'ani kamar ginannen gini ne wanda da ka cire tubali guda ɗaya za a ɗan samu abin nan rashin daidaito kowace aya a ƙur'ani a duk inda take tana taimaka maka ka fahimci wata aya shi yasa wanda ya fahimci wannan ayar da kyau to in ya kalli wannan zai fahimci yanzu misali wanda ya fahimci alhamdulillahi rabbil alamin kyakkyawar fahimta to sai ya fi fahimtar arrahmanir rahim wanda ya fahimci arrahmanir rahim kyakkyawar fahimta sai ya fi fahimtar alhamdulillahi rabbil alamin wanda ya fahimce su duka biyu to sai ya fi fahimtar maliki yawmiddin wanda ya fahimci maliki yawmiddin za ta taimake shi maliki yawmiddin ya fahimci alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wanda ya fahimci har zuwa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to in ya tashi ma wanda ya fahimci daga farkon fatiha zuwa nan to addu'ar da zai yi na ihdina siratal mustaqim filin da shu'ur dinsa sun tsaran ma wanda bai san alhamdu da arrahmani da maliki da iyaka to wanda kuma ya fahimci fatiha da ka ce masa idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba zai fahimci wasu abubuwa da yawa waɗanda wanda bai fahimci alhamdu ba zai fahimta mun fahimta fa'ida ta gaba a ƙarƙashin maganar abdullahi bin masud shine ƙara ma dokin ka karsashi da himma cewa ka su kwane shi karfe kasa a gwiwa duk sanda ka san wani ya bi ka ilimi wallahi je ka san kwashe kafa a gaban shi kai karatu laisa aiman Allah ta'lam wa inna al'ayn Allah tata'allam aibu ba shi ne cewa ba ka sani ba aibu shine ka ki koyan sani ga dama ta samu ka ki koya idan ka koyi abu ka iya zai manni ne a jikinka cewa garan da ka iya ko kuma da an ganka ai wane ne ya koya maka to kuma duk wane ya koya maka sai mai ai dama ai kimar ilimi ta fi ma a fahimci cewa koya maka a kai. <laughs> mun fahimta wannan inda ya sha bamban da sauran abubuwa kenan na rayuwa yanzu idan ka je ka iya wani abu da kanka ba koya maka a kai, ba ka sanya a kai. kai ma in aka ce ka zo kai bayani yadda ka iya baka sani ba to a babin ilimi wannan tangaro ne shi ilimi yana ƙara martaba ne da daraja idan ka ce wane ne ya koya min an san kana da isnadi an san kana da hu kabiran an kabirin ne me ke tabbatar da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da a ce eh, ya iya abu da kanshi ita ce falala da martaba da an wurgo ko da an sauko masa da qur'ani kawai ya dauka ya karanta ya koyar to amma ina wa innaka latulqal qur'an وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمن على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين har ma din a tabbatar maka da wannan sai ga wata rana wahayi na sauka ana koya ma manzala su salama qur'ani yana kokarin ya haddace sai sauri yake aka ce la tuhaddith bihi lisanaka ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana wannan yake nuna maka cewa karfe kasa a guya wajen koyan karatu a wajen duk wanda ya biya sawa'un kasa yake da kai sama yake da kai matar ka ce garka ce a ka dawo ɗaya eh, na dawo mata da mai gida kenan suna tattauna to yaushe zan fara karatu? to barin karasa girki sai yin zo in biya mata sai <laughs> eh? ko raini zai shiga ba ku san akwai wanda suka auri wasu mata saboda ilimin su din su koyi karatu ba Allah ya samu da shi matan yanzu sai dai hankali mu eh, ya lafiyar giwa ibn mas'ud daga cikin balalarsa da martabarsa shi ne mai rike takalmin manzan rahama shi ne mai rike asuwakin manzan Allah sahibu siwa wa sahibu nale daga cikin abin da yake bayyana darajar ibn mas'ud radiyallahu an shi ne wata rana kun san ibn mas'ud mai karamin ruwa ne bai da girman jiki ga ga gajarta ga siranta to wata rana ana zaune sai ibn mas'ud ya hau saman bishiya domin ya ciro 'ya'yan itace ko ya wani abu dai ya sauko to ana zaune sai irin aka daga kai sai kaurin shi haka ya dan kware sai aka irin dan magana ka kalli kan kaurin shi tiriri maza na su ya fahimci haka sai ya ce awata jaguna min diqqati saqai lahuma asqalu inda Allah yawm al-qiyamati min jabal Uhud ce kuna mamakin sirantar kafarsa ne sirantar kaurinsa to waɗannan siraran kaurin da kuke gani wallahi sun fi nauyi a wajen Allah ranar tashin kiyama fiye da dutsen Uhud wannan yake nuna maka darajar don compare the body but consider the engine ko engine din shi ne masu mota ba haka suke cewa ba to da haka ba jiki ba ne ba riga mace algafata mala ba wani duk wannan tarkace ne akwatin black box din zuciyar eh? wannan shi ne abin da ya fi muhimmanci Allah ya dade shi Allah ya tara mata daraja Allah ya sa mu ji karatun shi ranar tashar yamma da na babban masoyi sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu nabiyakum naji nabiyakum wannan lafazin sami'tu nabiyakum min min al-asalib at-tashwiqiyya ah, maganar da za a yi ta ƙara mind catching statement kenan ma'ana abinda zai jawo tunaninka ya fisgo hankalinka yanzu in mutum ya ce maka sami'tu nabiyakum wajen ya fisgo zuciyarka ya sha banban da ya ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'tu nabiyakum na ji annabinku annabu ni din a yi annabi na eh an motsa zuciyarka ce na ji manzon annabinku wanda aka aiko muku domin ya shiryar da ku sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ja'ala al-hamma hamman wahidan shi wanda ya sanya manufarsa manufa daya ya fuskantar da zuciyarsa da tunaninsa zuwa neman yardar Allah hamma akhiratihi hamma akhiratihi badal hamma akhiratihi ya sanya neman yardar Allah neman kusanci ga Allah neman karbuwa a wajen Allah wannan ita ce manufarsa to kafahullahu Allah azza wa jalla hamma duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai wadatar da shi zai jibinci al'amarinsa kan duk wani kunci da damuwa ta duniya wa man tasha'abat bihil umum duk wanda burace-burace da manufofi daban-daban suka daidaita tunaninsa suka balbalta shi ya zama da shi ne a nan shi ne a can neman zuciyar wata wani lokaci tana ce masa ka nemi yardar Allah wani lokaci tana ce masa nemi yardar mutane nemi matsayi nemi kusanci da duniya kamar yadda muka ambata a baya annabi wasallam a wannan hadisin yace lan yubali Allah ta'ala fi ayi ha halak zai zama bai da kima bai da daraja da za a damu da al'amarinsa Allah ba zai kula da al'amarinsa ba saboda haka zai samu kanshi a cikin dokar dajin bacewa abin da ya shafi bangare na farko neman yardar Allah fuskantar da tunaninka zuwa ne Allah rashin gaggauta samun tsaba a duniya da jinkirta ladanka in ka haɗu da Allah wannan siffa ce ta bayan Allah kuma annabawan Allah su ne waɗanda suka zama jagorori limamai a wannan bari kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kura ibadana ibrahima wa واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم zikirar da mun ba su wata falala mun ba su wani matsayi me wannan matsayin zikirar da neman yardar Allah yawan tunawa da lahira yawan tunawa da haɗuwar su da Allah subhanahu wata. ta'ala ashe daga cikin ni'imomin wanda Allah ya yake mabawa Allah ya azurta shi da yawan tuna lahira da yawan tuna hisabi ba yadda wasu daga cikin mutane suke yi ba sa so masu su an ambaci lahira ba sa so su ja ambaci mutuwa ba sa so su ji abin nan kai bari muna cikin farin ciki da walwala za ka kawo mana ina ai gara ka ji wannan domin a ɗan taka maka burki ka samu setuwa wannan hadisin da aka danganta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da riwaya, ibn mas'ud hadisi ne wanda yake bai inganta ba من حيث المتن أما من حيث المعنى صحيح قد يكون الحديث ضعيف الإسناد لكنه صحيح ضعيف الإسناد لكنه صحيح المتن حديث da za ka bai inganta ba isnadance a jingina shi daga manzana sassanan amma ma'anarsa ingantacciya ce tabbas duk wanda ya nemi yardar Allah ya ji tsoronsa to Allah zai ji binci al'amarinsa ko wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko duk wanda ya nemi abin nan sakamako na gaggawa su ne waɗanda za a ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna azaba al-hun bima kuntum تتبعون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون su ne waɗanda za a kalli ayyukansu sai a ce aka bamu labari wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura za a nike ayyukansu su zama toka abin wurgowa a sararin samaniya su kaga wannan hadisi ya ma'anarsa daidai ce babu matsala duk da cewa isnadin bai inganta wannan magana ta ibn mas'ud ta baya da ya fara kafin ya ambaci wannan hadisin da aka danganta shi manzo Allah sallallahu da yace law anna ahlal ilmi sanul ilm wa wada'uhu inda ahlihi sadu bihi ahla zamanihi magana ce wacce ta shahara kuma tana da tasirin gaske a rayuwar masu ilimi ibn mas'ud ya ce da a ce ma'abota ilimi za su martaba shi si protecting image na ilimi wanda su ma a ƙarƙashin inuwar mutuncin ilimi za su mutuntu za su samu mutunci saboda shi ilimin nan da kake gani girman shi da fatan shi yana da yawa zai maka wanka ya sa maka riga hula takalmi har ya fesa maka turare kamar yadda ake cewa asin da asin har ma da ya fa, ilimi kenan amma lokacin da kamar ta ba shi kasan san kimar shi ne za ka samu wannan sannan ka san darajar abin da Allah ya baka ka san darajar abin da kake nema a matsayinka na ɗalibin ilimi shi yasa babu wani tafarki jama'a wallahi gabas da yamma kudu da arewa duk duniya tun da aka yi duniya har ta tashi babu wani tafarki da hanyar da ta kai hanyar ilimi ba a yi ba kuma ba za a yi wallahi ba a yi ba za a yi ba da mai ilimi shine yake saurin tsinkayo abu yake saurin fahimtar abu mai ilimi shine baya ruduwa da hayaniya da harbowar masu harbowa mai ilimi shine miyan shi baya tsinkewa akan abin da kuda ya riga ya hau وقال الذين اوتوا العلم ويلكم Allah. الله خير لمن wa Amina صالحا wa da alladhina utul ilm qaruna ya fito cikin ayarinsa da kayan alfahari da kayan nuna isa da kasaita yan bana bakwai a babin hankali waɗanda ba su ƙoshi da ilimi ba sai miyansu ya tsinke sai suka dinga cewa kai karuna ya shigo gari kai an sallama karuna karuna ya sha kwana a langajin samarin zamani ba ina ma ina ma suka ce ina ma da za su samu abin da ƙaruna ya samu amma su masu ilimi da saurin sun kayo inda abin da ba kowa jinta sun kayo suka ce wai lakum haba sawabullah ana maganar faranar Allah da abin da Allah ya tana damma waɗanda suka yi imani me kuma ƙaruna bayan ƙaruna ba shine wanda ya fi kowa kuɗi ba da wanda suka tattaka ƙaruna kai ne dai baka san su wani misali amma Allah ya bada labari awalam ya alamu an Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthara wa akthara wa akthara jam'a ko waiwayen su ma ba a yi da aka halakar da su saboda ba kowan kowa bane to wannan tafarkin da kake kai bawan Allah ɗalibin ilimi babu tafarkin da ya kai shi kuma asara ce babba wata guguwar duniya ta zo ta raba ka da shi ka rike shi bin da turaman haƙorinka turaman haƙorinka ah, ko ba komai in ka tuna cewa wannan ita ce hanyar annabawa ko ba komai in ka tuna cewa ilimi fitilla ce da take haskaka kwakwalwa da rayuwa sai ka fahimci kima da darajar da Allah ya baka amma da sharadi sai ka kare martabar ilimi sai ya kare martabar wannan magana ta ibn mas'ud ita ce magana da ɗaya daga cikin malamai magabata ya ɗauke ta ya faɗaɗa ta ya wake ta a wata kasida da ake kiranta izzatul ulama sunan kasidar izzatul ulama ƙasaita malamai mana abinda zai sa ka gane girman abinda kake da shi kasidar ta abdulaziz eh, mimiyatul jordani ake ce masa ake ce mata abdulaziz jordani a daidai wannan gabar inda ya ɗauko maganar ibn masud sai ya ce walau anna ahlala ilmi sanuhu sanahu walau azzamuhu fi nufusi la azzama ko la uzzima farkon kasidar na jan ban baiti ba baiti 21 ne kasidar ya kamata ku haddace ta ya kuluna ne fi kan qibadun wa inna ma ra'aw rajulan an mawqifin dhulli ahjama aran nas man danahu muhana indakum wa man akramathu wa izzatun nafsi ukrima yake cewa ya kuluna ne fi kan qibadun suna cewa kai dinnan wani muskili muskili ne ba a gane mazari ne ba a gane gabanka kana jeje kullum. wa inna ma ra'aw rajulan an mawqif adh ahjama bas gani bane ni mutun ne mai kauce ma duk inda mutunci na zai zube duk inda zan wulakantu ba zan je ba saboda me na san abinda na san hular da take kaina ba ni ba ba hulan ilimi in ji shi ni kan zanna buga ne a to kare mutuncinsa da ƙoƙarin kada ya bijiro da kanshi a inda wani zai ganshi da arha ya wulakanta shi yasa ya kauce sai ce me dalili arna man danahu muhana ku wa man akramatu wa izzatu nafsi ukrima jiya da yau sun koya mun by experience na fahimci cewa duk wanda ya kusanci mutane ya zube a gabansu ya miƙe kafa ya nuna shi ba kowa bane to hana inda sai su raina shi wa man akramatu izzatun nafsi ukrima wanda kuma ya san kimar kansa ya san darajar abin da yake dauke da shi sai a girmama shi ah, har inda yake cewa walam aqdi haqqal ilmi in kana walam aqdi haqqal ilmi in kana kullama bada tam'un sayyartuhu li sullama kasidar akwai dadi walam aqdi haqqal ilmi ban sauke wajibin da yake ilimi a kaina ba in kana kullama matukar na siffanta da wannan mummunar siffan wace siffa kullama bada qamar'un sayyartuhu li yasullama duk lokacin da wani kwadayi wani daɗi, dabje da ragada da suka bayyana sai in mai da su tsanin da zan taka in sauri in je wajen in na wannan ban san mutuncin ilimi ba kaga wannan yana magana da mu ne a wannan zamani kasidar tana da kyau ko haddace ta hadda mai kyau in allah da in kuka haddace kuka ce kun haddace to sai mai dauranta na kwana biyu insha allah ran da kuka ce kun haddace insha allah wanga yanzu in kun dade ba laifina ba ne in kuma kun haddace da wuri amma dai haka haddace gobe tarku kure ba ta a kasuwa a ba wahala kai kai printin daga intanet shafi ɗaya ne ko shafi kana haddace ta ka fahimce ta za ka yi an ɗan seta maka rayuwa mimiyatu aljurjani aidatul ulama wannan yin kusan girman wannan kasidar bari in faɗa manta lokacin karatu tajuddin as-subki da ya zo yana tarjamar jorjani wanda ya wannan kasida ya ce yana da wata kasida sai ya ce kasidar tana da daɗi tana da kyau sai ya ce lillahi hada shekara kamar ka ce wayo Allah wata irin kasida ce haka ma ablaga wa ma asna wata irin balaga ce da fasaha aka markaje aka sanya a wannan kasida sai ya ci gaba da cewa wa ma a'ala alal jauza'i wa ma a'ala. عن الجوزاء هامة matu تعلمه man wa alima in ba manta ba yake cewa kafadar wanda ya fahimci wannan kasidar to ta za ta yi can sama har ta kai can wajen taurari mana za ta samu ɗaukakuwar tunani da hangen nesa to kaga in tajibinin biki zai faɗi wannan kaga za ka fahimci girman wannan kasidar da martabarta a babu ilimi malam ya ce na abu abdullah Muhammadu ibn masalat daga malaminsa ibrahim na mahadi har zuwa inda yake cewa daga malaminsa isa ibn umar an annahwi malamin nahawu kenan ko قال أقبلت حتى أقمت عند Na نازونا فسكنت مجلس الحسن والحسن albasri a nan da malam ya ce isa ibn umar annahawi sai ya ce na shi annahawi ya zo majalisin alhassan albasri akwai ta fa'idan da za mu samu wata fa'ida ce isa ibn umar malam annahawi ya zo majalisin alhassan shi alhassan da ya fi shahara da shi shine ilimin hau yawa shi ya hakoci da na hau amma ya zo majalisun? babban malami wanda yake gaba da shi a ce karkace kai larabci kawai za ka koya karkace kai hadisi kawai za ka koya karkace kai fikihu za ka koya don ba yadda za a fahimci ƙwarfanin da fikihun idan ba larabci bayan da za a ka fahimci ƙur'ani idan ba hadisi bayan da za a ka fahimci ƙur'ani da hadisin da fikihun idan babu larabci duka a haɗa suke ya ce fasamituhu ya kulce na ji yana cewa ƙurra'u hadar ƙur'an talatatu rijal makarantar ƙur'ani kashi uku ya ce farajulun ƙara'ahu fattaka da bi ba'a wani ya karanta ƙur'ani sai ya mai da ƙur'ani haja ana kayan fatauci wa asarruhu bida'a ko eh, eh, wajidna bi bida'atin mujjatin ko wa naqalahu min baladin ila balad sai ya mai da ilimin sa qur'anin da ya sani hadisin da ya sani fiqhun da ya sani sai ya mai da shi wani mobile shop wanda zai rika dauka daga wannan garin zuwa wancan garin duk inda ya je aini ne wani yana gyara da gana daga kafada ni ne malamin qur'ani ni ne malamin kaza ni ne kaza domin ya samu wata daraja ko fifiko wa rajulun qara'ahu fa aqamahu wa rajulun qara'ahu fa aqama ala hurufihi wa dayya hududa wani kuma ya karanta qur'ani ya fahimce shi ya san hadisi ya fahimci fiqh ya san gangaren ne wajen karatun ƙur'ani amma kuma duk abin da yake doka ne doka ta ƙur'ani baya kulawa da su ya ƙuri sai ka ji yana cewa inni wallah ma ustifu min alƙur'ani harfar ni wallahi in zan karanta izifi ɗaya izifi biyu izifi biyar izifi goma fari zan sha yadda ake cewa lambajin yan musabaka ya sha fari mana ba tuntuɓe ke na aron wani wannan yana da kyau amma kamar yadda ka shafari a tilawa ka shafari a wajen ɗabi'u yawai kasance tilawa ta nike sannan ɗabi'u sun nike sai ya ce kasar allahu bihimul mulku waɗannan allah ya gaggauta mutuwarsu Allah ya cika kabarruka da su din zamansa a bayan ƙasa masifa ce fitinarsu din zamansa a bayan kasa ma alama ce daga alamomin tashin kiyama wa akhla minhum ad-dur ya Allah ka barrantar da gidajenmu daga irin waɗannan masana qur'ani masana ilimi amma waɗanda ba sa aiki da shi fa wallahi lahum ashaddu kibran min sahibi sariri ala saririhi wa min sahibi minbari ala minbari waɗannan nauyin da suke da shi fafa lola amma babu nauyi da mummunan tasirinsa a kan al'umma to nauyinsu inda za a ba abin da suke kai dama su magana to kamar yadda abin kamar yadda gado inda yana da dama zai yi fushi da wanda yake kan shi ya rika jin nauyin shi ma'ana yana jin nauyin an haushe baya jin daɗi inda za a bashi dama ko mimbari sanda aka haushe to haka suke a bayan ƙasa kaga ba su da amfani ke malam ce wa rajulun qara'ahu fa ashara laylahu da wanda ya karanta qur'ani ya raya da ransa Allah ya sanya mu sanya mu a ciki wa azma ana harahu ya ji kishi da rana ma'ana ya lizinci azumi ce wa mana bihi shahwatahu ya kara kansa daga kutsawa saban Allah ta bangaren sha'awa ma'ana ƙur'ani ya zama masa mai taka masa burki fajasau fi baradisihim sai suka zube cikin dare a cikin rigunansu ma'ana suna sallar dare kenan ta tajafa junubuhum alil baje. wa rakadu fi maharibihim maharibihim sannan suka kahu suka tsayu a wajen sallarsu Bihin yanzu Allahu azza wa jalla an al'adu da irin waɗannan ne Allah yake kare mu daga masifu in ji malam wa bihim yasqina Allah ta'ala al-ghayb albarka su ita ce ke sa a saukar da ruwa kuma tabbas haka ne babu mamaki wani mutum a cikin mu duk garin nan kila albarkacinsa muke ci ba mu sani ba kuma wallahi karkai mamaki yana nan yana shara a kofar gidanka baka sani ba ba kai liman a masallaci ba ba kai alarin ma hafizin qur'ani ba ba kai malamin da kai kowa ilimi a garin ba Allah ba nan take ba abun ba da yanayi ba ne ba physical appearance ba ne kuma ba lakabi ba ne da title dakta wani farfesa wani ba da yawan yawon duniya ba ne kaje nan kaje nan duk ba wannan ba ne kusancin zuci zuwa ga Allah da tsoronsa da tabbata abin da aka sani irin waɗannan mutane wallahi in ka gansu sai ka ga akwai wasu mutanen da za ka gansu ba yadda suke a zahiri amma kana kallon su sai ka ji ka tana motsawa Allah ya wani bawan Allah ina roƙon Allah Allah ya haɗa ni da shi wata rana mun yi sallar asuba a wani gari da aka yi sallar asuba masallaci makin an cika masallaci har waje bawon allah nan neman yana karatu wallahi kuka ya dinga kuka kuka kuka har ana sallan ina tausaya ma mai wannan kuka da aka gama sallah na zo na ce to gaskiya sai na binciko waye na ta duba har na gano waye wallahi idan ka gan shi rigar ba za ka saye ta koko ba ka gaba riga ba ce ba gayu ba ne wannan gayu da riga shirme ne wallahi kana yi ne kawai jin kai ka ji daɗi kuma allah ya halatta ne da sauransu amma ba shi ne ma'auni ba wallahi ne gan shi ba yadda take a fuska ba yadda yake kana ganin shi za ka fahimci alamar ba a ci an ƙoshi ba ko kuma irin rayuwa wallahi da na zo na bibiye shi sai na ga markaɗe yake yi a bakin wata fata to karka yi mamaki wallahi ba mamaki duk jihar gaba ɗaya ba wanda ya kai shi a wajen allah amma yana nan kuna ta wuce shi wata ayin min ayatin eh, ko ya muruna alaiha ruhum an hamurin kana wucewa ba ka sani ba kila wannan nemar kaɗan da za ka dan tsaya ka gaishe shi kai mai isani ka ce don Allah ya maka addu'a shi nan ka sha kwana shi yasa raina mutane karka rika kimanta mutane based on physical appearance shirme ne rigar da yanzu in ka ga dama ka cire ka sa wannan ita ce za ta bada kima wani irin talaucin tunani ne wannan ka gane yanzu misali kawai in ka cire rigar ka sa ya gaggiya kenan daraja ta tafi in ka sa mai kyau daraja ta dawo doesn't make sense ki kamata kwakwalwa to ni dai ban sani ba amma a masallacin nan ni dai ido na abu shi yake bai <laughs> Allah ya mana ni dai ban yi hawaye ba a ka gani amma bawon Allah nan to kaga waye malami a lokacin shi wallahi shi ne malami ya fi mu ilimi hakanan kuma mu bincike bayanin na taba wata sallar tare da wani ci kuma the opposite side of the coin ma'ana ka cifa abin shi kuma wanda ya koshi ne da dala da tsaba shi kuma aka karanta suratul sajada ga ta fada ta ga tashi da jiya na ta kuka na ce to ce to kaga shi ma wannan karka auna ka ce masu kudin nan fasa tsoron Allah akwai wanda shi ga komai ga dala ga tsaba kuma ya bi ka tsoron Allah ma ajmal ad-din wa ad idan sama wa akrah al-kufr wal iflas bil ko wanda mawaki yake cewa abin sha'awa duniya da tsaba da ilimi da tsoron Allah su haɗu shi ma wannan bawan Allah da ya dinga kuka ni ban san shi ba ne gaskiya har sai da aka sallama sallah irin kai satan kallo ne kan ce to duk waɗannan karatu ne jama'a mu daina auna mutane bisa abin nan kuma ka yi ƙoƙari ka gyara tsakanin da Allah ka saita rayuwarka kar ka kalli wane da wane da wance kai ne wane kanka kai ne wancan kanka kai ne su kai ne ita kai ne mu kawai kai kanka ka sani alaikum an fi sako Allah ke roƙo ya dace da mu ya azurta mu da tsoronsa ya azurta mu da kusanci zuwa gare shi ya Allah muna roƙonka ka yarda da mu ka yarda da ayyukan mu Allah ka ɗaukaka martabar mu a wajenka ya Allah ka sanya kusancin mu gare ka ya fi abin da yake bayyana ga al'umma ya Allah ka sanya mana tsoronka ya Allah ka dacar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karatu sai la'alla sati banda mai zuwan nan na sama idan kuma akwai wani canji za a.